kai ba wasu ƴan tsirarru ne ɗebabben albarka ta yi yana da cikin kasar ɗin amma yanzu abin da ana ana agalla ya ce duk wanda aka kutu lafiya kai ga ga wannan rashin adalci ne kuma ba wanda zai cuta rashin adalci illa su masu yi tun da bello ya bi dai alhamdulillah ba ni koyon mutum na ba da an ci bello ya ci aka kawo nan kasar gashi nan gaban sa Allah sai a kawo a sa saurara <laughs> ina fatar kun fahimta kaga sun makar wai malamai kenan kuma na ahlus sunna an ka ba kuɗi Wai su su bata da'awa ta sunna to ni abin da nake cewa in ya haɗe ko a ku tarbe su a kwamshi ko ɗinsu in dai wangana ba su abin da raddi ba wanga ba raddi na ba wanga tona muku asiri ɗaya za su ƙara yi su tona ma kansu a gano ba na Allah na ba ku amshi kuɗin ku in raddi za su abin da ba su hito ga hili su ce luwaɗi ya halatta shi a sun abin da ba ƙarya ta abin da ba ka yi wacce luwaɗi haram na halanna. ku yi ta abinku. ku to sannan a kuma bello ya barar da sun ci kuɗi amma in ba haka nan sun kai ba ku amshi kuɗin da kun ka ba su sun dare ku kai to Allah shirin shi yau <laughs> don kusan komi komi bai gagari malamai ba bai malamai an kaɗi ba kuma na sunna masu idda ayan sunna a <laughs> bello ya barar da eh eh to da sunna suke na irin ta yan siyasa ta mai janjalin bota ko hmm? da haka na aka so to in gaskiya da ba a kai bello ya fi kotu a ce kawo shaida kai. a gani ina da shaida ana laɗi ta kuda ko ba ni da eh, akwai wani wanda ya iska min shekaran jiya kaza da kasa ni ba taɓa gani ce to ka ba ka taɓa gani ba halan bisa titi suka tuha su yi ka cire ka taho ka gani ga mulayi ko ce da magana banza ta ba ka taɓa gani ba to shi bai da shi nice to ni yana da amma a tuke ni abin da ka so a tara mutane a kira duk ɗan kahoyin watsa labaran da a duniyar ga a ya min wuta ga hukka a ce in kawo dalili na cewa ana lawati ku gani ina da shi ko banda ku gani in wannan ko mai itowa gida ne in na faɗi wata magana ba hmm. sannan yaron mai wa'azi dan ranke ranke wanda ya fara wa'azi shekaran shi aka buɗa mai ido ya ce wallahi bai ce ba na tuba ni ganin su ana tuba in dai game da wagata ba na tuba don yana da shaida beyond the reasonable doubt kamata yi Allah ya shirya shi nan garin ga tsakanin ku da Allah ba a yi limami na jum'a wanda ka hawan mumbari har suna ni har na gama dumumuwa na ambaci sunan wani ba ambaci sunan kowa ba ko kasusuwa na nan ba sunan kowa ba ambata ba to garin ga hali ma an yi wanda suna ya ka ambata ya ce wa na in kun ka zaɓai to ɗiyan ku sai su ƙara ga jijjerun wanduna a kan da Allah an ce haka nan ko ba a ce ba da haka shi a shirya ta ta farko a kirawo shi shi ya faɗi ni na liwaɗi bisa mun bari, kuma ni bisa kunne na ya faɗi don na ce jo a sannan ya faɗi ya ce wani in an ka zaɓai ya ba da suna wani ɗan siyasa in kun ka zaɓai to ɗiyan ku samari sai su ƙara gajejjerun wanduna don da ƙarfi sai an taushe su an yi musu mun mambari ran juma'a an wata haka nan don haka ita shaida ta ta farko manya gare ni ni ba ko talaka an garin shaida ba da wagga magana da sauran masu kama da ita ai ba a daɗe ba kakakin majalisar dokoki wanga mahaukaci mai cewa sai ya mallamai buloli Kwaɗayen gammai da wani shi ko ya yi mai faɗe shi wancan abokin faɗa ne ya mai faɗe ce fasikin banza ai aure haka kana saki ya ce alhamdulillah tun da yi dai aure na ka ɗora mai aure in taɓa in saki na gode ma Allah amma dai ba ni hawan yare kuma ni ba a hawa na kakakin majalisa na kusa in kowa ya karya dai kakakin majalisa bai karya na uku ga jihar daga gwamna sai mataimakin gwamna sai kakaki don haka a kiran in kawo ga a jawo kakakin majalisa ya faɗi in bace haka nan Eh? to ba sai eh, a ji wannan dai eh? manya gare ni ni ban ko kawo talakawa ba irin kuna kawo kai Mustapha manya zan kawo ni manyan gari wai wadi da bakin su zan kawo wa sannan 2007 take your mind back 2007 sanda ana campaign wani ɗan siyasa garin ga ya hau bari wurin kamfen wani gari ban haɗin sunan ɗan siyasan ban haɗin sunan garin ya ce shi ana zargi ne da abu kaza to ya yi rantsuwa da Allah billahi lazi la ilaha illahu bai yana kiran ɗan siyasa wani shi ma ya zo ya yi rantsuwa da Allah akan abin da aka zargi nai shaida ta ta uku kenan a kirawo shi ya faɗi wani ɗan siyasa na sannan mina na aka zargin ɗan siyasa tun da ya kazo ɗan siyasa ya ranci irin waɗanga wallahi yana da talatin da wani abu sannan ina da waɗanda sun ka iskan min da waɗanda sun ka zo nan gida da waɗanda sun ka iskan min ofis cewa ga mu mu an ka kaza mu an ka je maka za a kere mu ko ina za mu ba da shaida mu yau eh, ana musanta ba ba a ce mana kaza ko an kai mana kaza don haka ku dai ku batta nan a bayan eh, eh, bane ya kwana in kun fito a billiya wallahi ina balle ta duka